alaikum sunana Asma'u Sani. Yeah, what's up? My name is T.Y. Shaba. Sunana Muhammad Dallansu. Sunana da waya. Sunana Naziru Awal wanda aka fi sani da Naziru Dan Hajiya producer a Kannywood. Sunana Muazzam Idiyari darakta ne a Kannywood. Ah, my name is Hassan gigs I'm a filmmaker, cinematographer. My name is Rukaiya Dawayya. Sunana alugum Gumzak da farko kuma ni darakta ne a masana'antar Kannywood. ana barin halak dan kunya so amma abin da nake so a gane cewar i expecting din cewa tunda yanzu ni talla na gani ban kalli fim din ba amma my expectation 100% ana barin halak zai kyau wato alhamdulillah fim din ya gamsar da duk wani mai kallo kuma a takaice cikin minti daya kamfanin 2 epic sun daɗe bisi fim mai kyan wannan ba ana barin halak gaskiya is a quite interesting film um, i just love the direction the entertainment and the conflict and the suspense in the film, it was superb. MashaAllah, MashaAllah. Mohammed tried a lot. Yakub Mohammed tried a lot. Ana barin I like the superb film. Thank you. Ya kaitar kuma ya gamsar saboda irin yadda mutane ba su kosa da shi ba, ba su kuma gajiya ba. Ya rike mai kallonsa wajen tafiya da labarin da kuma kokari wajen sikirin fule. All right. Ba wa daraktan fim din sosai sosai. To masha Allah, thank you very much. Mun gode sosai.